Bismillahir Rahmanir Rahim rayuwar fahimma kashi na 22. Gudu sosai suke suna ihu a cikin dajin. Sun ɗau lokaci kana suka fito suna mai da numfashi ko takalma babu a kafafunsu sun yi mugun fita a hayyacinsu. Taksi suka tare wanda da ƙyar ya ɗauke su a baya haɗi da haɗa shi da Allah da suka yi saboda yadda ya gansu ya ɗauka mahaukata ne suna cikin tafiya ko kokarin motsi ba sa yi bari magana domin har yanzu shock din bai sake su ba wani babban mota ne ya kai wani babban mota ne ya yi karo da su cikin kankanin lokaci suka yi mummuna hatsari salati jama'a suka shiga yi kana mutane suka fara tururuwar zuwa ganin abin da ya faru bai babban motar kan bai tsaya ba ya gudu abinsa kwata-kwata ba za ka taba gane su mami gaba ɗaya jini ya gama bata dukkanin jikinsu babu kyawun gani wani ikon allah kuma babu abin da ya samu direba sai dan ciwo a gwiwar hannunsa duban motar yayi aka tsinci wayar mami ciki kasancewar ba security yasa suka buga wa abu waya domin a sanar da shi bangaren abu ko waya ya buga wasu kawo anas da mijin umomi zainab akan su zo kano domin akwai matsala sosai ya idar da wayar kenan ya kira ya shigo wayarsa sannan sunan mami ya gani a screen din wayar duk da ransa a matukar bata kan bai hana shi dagawa ba aka akan na ce ki gaya min inda ɗiyata take kika bar gidan ko kin bawan Allah ba ita ba ce sun yi hasabi yanzu domin ko numfashi ba sa yi zamu kai su asibitin malam ka same mu a can driver ya faɗa yana kashe wayar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ya shiga maimaitawa jamila da ke zaune duk ta yi laushi ta fashe da kuka domin duk ta ji abin da aka ce kasancewar da hijabi jikinta ya sa ta rufa wa abu baya cikin sauri su asibitin suka an shigar da su imajensi domin wasu domin ba su taimakon gaggawa sosai direba ya ba wa abu haƙuri haɗi da mika masa wayar mami ya sanar da abu cewa zai tafi neman kuɗi amma zai dawo da yamma babu komai abu ya ce masa ya kuma ƙara da cewa da wasu marasa tsoron allah ne da gudu za su je ka je ka nema wa iyalanka abin da za su ci na yafe zuwan naka gaba ɗaya godiya direba ya yi kana ya fice yana yaba kyawun hali irin na abu a ransa bayan awa biyar kana likitoci suka fito suna goge gumi domin ba karamin wahala suka sha ba kafin Allah ya ba su nasara domin da farko ma sun zata maminta mutu. Meet me at my office Alhaji wani babban likita ya faɗa da shekaru zai kai shekara arba'in da biyar Mara masa baya abu ya suka shige ofis ɗin likita hafe please doctor ya sake faɗa alamun girmamawa wa abu. bayan ɗan rubuce-rubuce da likitan ya kana ya ɗago fararen idanunsa ta cikin medicated glass don fuskarsa ya kafe wa abu kana ya ce a sakamakon hatsarin da suka yi ɗaya daga cikin matan ta rasu ta rasa hannunta guda ɗaya domin yanke sa saboda ya tashi a aiki ɗayar matan kuma ta rasa kafarta guda ɗaya da kuma hannunta ɗaya shi ma yanke mata su za a yi don haka idan ka amince gobe za a shiga tiyata da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ke maimaitawa domin duk da bai san ko mami ce ta rasa hannu da kafa ba ko hannun ta rasa shi kan ya kasa bambantawa hakuri haɗi da nasiha daktar ke bawa abu akan cewar kaddara domin kaddara domin duka tunanin dakta matansa ne su biyan murmushi mai ciwo abu ya kana yayi wa likita godiya ya fice charges ɗan asibitin ya biya duka duk da bai san wace ce hajiya hindu ba amma har na ta biya zuwa yayi ya zauna kusa da jamila da ta yi zuru-zuru domin sosai take cikin kaduwa haɗi da mamakin yadda komai ya kwaɓe musu cikin ƙanƙanin lokaci tabbas har da sakacin mami da rashin kula da tarbiyyarta ya jefa jamila a wannan halin abu ya faɗa a ransa a fili ko cewa ya wace ce kawar mamun ko wacce suke yawan mu'amala tare hmm. abu hajja hindu ce duk da banganta ba amma ita ce kina da lambar wani nata abu ya tambaya eh ta amsa masa kira eh ta amsa masa kira ki sanar musu cewar abu fuska daure domin har yanzu yana matakar jin zafin jamila da kallo ta bishi tana fashewa da kuka domin ita ta fi son abu ya yi mata hukuncin da wannan shirin da ya yi mata akan cikin jikinta da ya fara tasawa domin a zahiri idan kaga cikin zaka dauka bai wuce 2 to 3 months ba kasancewar cikin jikinta ya bi cikin jikinta ya ba amma ya fi haka hawaye ta share kana ta jalin lambar hajji hindu umaima da ke zaune a falons tana jiran zuwan mamanta domin babanta ya dawo tun ɗazu yana jiran dawowar ta ringin ɗin wayar hajji hindu da ke kan kujera ne da kace mata tunaninta domin dama a gida ta bar wayar tata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta shiga maimaita sakamakon abin da kunnen ta ji mata kuka ta fasa kana ta shiga kiran baba baba baba cikin sauri ya fito ya san ta sanar da abin da ya faru shi ma salatu ya sanya kana ya nufi suka nufi asibitin cikin sauri abu yake a harabar asibitin yana kiran 'yan uwa da abokan arziki yana sanar musu bayan ya gama ne ya zauna a kan harabar asibitin yana tunanin wacce duniya diyarsa take ina ta je wani hali take ciki sosai yake cikin kewarta musamman fuskarta mai tuno masa da marigagiya halima kenan umman fahima kasancewar suna kama sai kuma ya tuno zancen mami cikin sauri ya girgiza kai kana a fili ya ce wannan ba gaskiya ba ne fahima ba ta ta taɓa yin haka ba yana son tambayar jamila ina fahima sai dai wannan kaddarar da ya faru ya hana shi duk yanda duk da yana cikin damuwa haka zai daure har mami ta farfado ta gaya masa domin bai yarda da ita ba baya baya ga haka zai so yan uwansa da nan mami har ma da na ummin bayima domin so yake ayi komai a gabansu babu jimawa ya ga wani mutum da wata budurwa sun fito a mota haka kawai jikinsa ya ba sa mijin hajji hindu ne don allah ya ce don allah ya ce kai ne mijin hajji hindu eh kwarai ni ne ok tare da mata tare da matata suka yi hatsari cewar abu jajantawa suka yi wa juna kana abu ya masa bayani abin da likita ya ce sosai Baba umai mai jinjina wa Abu ya kuma ce zai mayar masa da kuɗin da ya biya amma sama Abu ya ƙi godiya baban umai yi wa Abu kana suka shige ciki. Umaima kuwa ganin Jamila ya sa ta karasa wajen ta gaisawa suka yi lami lafiya domin daga alamu dukansu sun san wahalar kansu. Sun san wahalar da kansu suke domin wanda suke domin shi bai san suna yi ba. Ba kuma kuma ba su taɓa samun shi ba ga kuma halin da suke shiga suka shiga kwanan nan yasa komai fice musu haka washe gari aka yi wa mami aikin wanda ya tafi wanda ya tafi successful bayan na aka mayar da su dakin hutu kuma zuwa lokacin ba su san waye a kansu ba sai bayan kwana biyu aka fara barin su shiga duba duba su ranar su ba sun yi kuka sosai yayin da nadama da tsoron allah ya shige su har suka yi nadamar halin da suka yi a baya musamman ma jamila bayan wata uku da kwana biyar zuwa wannan lokacin jikinsu ya dan warware har suna gane waye a kansu ranar da suka dawo hayyacinsu sun yi kuka mara amfani domin lokaci ya kware musu na dama sosai suka yi dole duk wanda ya gansu ya tausaya musu halin da suke ciki ranar da suka cika wata ɗaya da kwana ashirin aka ba su sallama kuma za su na zuwa na ana duba su every week nan da nan sandan da ake ba marasa kafa musamman aka ba marasa ƙafa musamman masu ƙafa ɗaya aka bawa mami ai ranar kuka ta yi kamar za ta shiɗe an ce naka naka ne komai lalacewarsa abu ma sai da ya share kwallar tausayinta hajji hindu kuwa sai faman ɓoye hannunta take domin sosai take jin kunyar a ganta da hannu ɗaya ba su bar asibitin ba sai da hajji hindu ta nemi alfarma akan tana so a haɗa a gidansu a gidansu marigayi umar ishak wanda wan baban umaima kuma maganar duka ta shafe su gaban mami da na baban umaima ya fi faduwa domin sai yanzu da aka kira sunan wansa ya tuno da iyalansa da rabon da ya manta wanda bai san dalilin da yasa ya wofantar da su ba Mami kuwa sarai ta san dalilin hajja Hindu na faɗin haka duk da tana tsoron abin da zai faru amma tana fatan kada hakan ya yi afektin aurenta. Hakan take ga hajja Hindu domin tana tsoron abin da zai faru idan mijinta ya ji abin da ta amma dole su tona asirin kansu mutuwa ta tona asirin kansu mutuwa ta riske su sannan su samu sassauci a ransu sai ta kalli abu haɗi da cewa alhaji inda hali ka taho da yan uwa da za su zo gobe tare a yi komai a gabansu domin su ma ta shafe su sosai abu dama da ma baban umaima suka yi mamaki amma babu wanda ya musa ya musa ko tambayar ta dalili da yau da gobe duk ɗaya ne a wurin Allah wannan haka yake yau ta kasance da ranar hutun kowane ma'aikaci zaune take a jikinsa sai faman zillewa take kamar small baby kin san allah gobe an jar sai na duba result din nan yau a ce kullum ki ce ba za a duba ba kusan wata nawa kenan folog za ki ci gaba da tsoron nan ko ba ki son yin jami'a a sange ta ce ina so dan ki bari na duba miki jinjina kai ta yadi da rungume shi kam tana rumza ido dariya ta basu domin shi kwabarta da yarintar ta karuwa yake yi a kullum data ya kunna yana shiga duba ya shiga duba mata juma babu jimawa ya ga result ya bayyana a screen din wayarsa wani murmushin farin ciki ya haɗi da farta alhamdulillah ya Allah can ƙasan makoshinsa amma saboda yana son tsokanar ta ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin sauri ta ɗago a jikin sa haɗi da cewa dama na sani sai da na ce kada ka duba ka daga duba na san banci ba ko ta faɗa hawayen sakaici na zubo mata gaskiya i am disappointed in you fahi a ce duk karatun da kika yi mark ɗinki da kika ci 200 ƙara rungume shi ta haɗi da cewa ka yi haƙuri my ka yi haƙuri na saka ka ka ɓata ka. da lokacin ka a kaina amma gashi ban yi abin da za ka yi alfahari da ni ba ta faɗa cikin kuka domin kwata-kwata ba ta ji abin da ya ce ba saboda rudewa dariya sosai ta bashi a yau kasa rike dariyar cikin muryar dariya rike dariyar yayi cikin muryar dariya ya ce fahi cewa fa na cikin cewa fa na yakin ci 200 mark fa tsokanar ki nake ai wani ihun murna ta fashe haɗi da ƙara rungume shi gamgam a jikinta sai faɗin alhamdulillah ya zuljalal ya majid take haɗi da dariyar farin ciki sai kuma ta kwaɓe fuska haɗi da ɗan dukan ƙirjinsa kana ta ce shine ba shine ka bani tsoro ko murmushi kawai yana ɗage mata gira ɗaya sauka yayi a ta yi a jikinsa ta nufi faɗin umma cikin zumuɗi da kallon zallar ƙauna ya bi ta da shi kana ya sauka ya sauke wata ajiyar zuciya domin farin ciki fahimar shine farin cikin fahimar shine nashi farin cikin haka zalika walwalar ta ma shine nashi Allah ka bani ikon kula da ke ya bani ikon kula da ke fahita da dukkan iyawata ya faɗa a bayyana tana shiga fadin umar da tarar da ita a zaune tana kallon tashar sunna tv sallama ce kana ta kwantar da kanta a cinyar umar ta ce na 200 mark a jam ta faɗa tana sakin dariyar murna masha Allah alhamdulillah ummi ke faɗi haɗi da shafa kanta ya ta fahimma akwai kwanya kam Allah ya kara miki ilimi mai amfani amin ya rabbi izzatu ummuna sun ɗan taɓa hira da ummuna kamar 5 minute kana ta koma faɗinsu motoci uku ne iri ɗaya ƙirar siyana a su ummu hon ɗaya daga cikin matukan motar ya danna malam irele ganin hajiya hinda a cikin motar ya sa shi wanka lemusa haɗaɗɗen get ɗin daidaita fakin suka yi a harabar gidan kana mutanen cikin motar suka fara fitowa kawo anas malam ilyas bintu matar kawo mahaifin mami momi zainab tare da mijinta mami hajja hindu abu baban umaima da ya kasance da ya kasance kanin mahaifin su fa'ad sai umaima jamila su ne suka fito daga cikin motoci ukun na gaban gaban kusan mutane hudu ne ya fada a cikin su mami tana tunanin yau babu wata rufa-rufa asirinta zai tono ga ganin katon gidan da bata taba zaton fahima za ta shigo cikinsa ba yayin da baban umaima ya ji wata matsananciyar kunya haɗi da faduwar gaba domin ya manta yaushe rabon da ya zo gidan wansa wanda shi kan bai san dalilin rashin zuwansa ba abu kuwa gabansa ya faɗi ne haka kawai yana kuma tunanin menene ya kawo su wannan tamfatsetsen gidan haka ma tunanin jamila yake ɗaya da na mami umaima kuwa kunya ce ta kama ta tun kafin ta ido hudu da yan gidan ajayin ce ta shiga ta shiga sanar da umu da har yanzu take zaune a falon cewa tana tare da baki sai dai wannan kara har da farisa a falon su shigo umu kawai ta ce duk da zuciyar ta cike yake da mamaki ko suwaye bakin bayyanarsa a yalwatacce kuma haɗaɗɗen falon ya sa umu matuƙar mamaki har ma farisa domin ganin fuskar da rabon ya zo gidan an jima sosai wato mahaifin umaima duk da sun yi mamakin ganin wasu sababbin fuska amma ba su nuna ba bayan gaishe-gaishe da ya gudana a tsakanin su mahaifin umaima ko kunya ma ta hana shi gaisawa da umbu sarai umbu ta lura da shi amma ba ta nuna ba umbu ta ce wa farisa ta je ta yi wa 'yan aiki magana su kawo wa baki abin sha da snacks sosai mami ke kallon umu domin ta gane ta duk a wannan lokacin shigarta ya bambanta domin sanye take da rantsatsen lace da ganinsa kaɗai zai tabbatar maka da tsadarsa a sanye hajji hindu ta ce umminsu na ce ina fa'ad na gida fa'ad ya zo tare da matarsa su ma maganar ta shafe su zuciyoyi ne suka sake shiga zulumi da fargabar wannan cakwakiyar amma ba su ce komai ba waya umar ta daga ta kira shi bayan ya yi fikin ta ce son ka zo yanzu kai da diyata mun yi baki da to umu kawai ya amsa mata tashin hankali yau ake yin ta cikin mamaki ya kalli fahimar da ke kokarin zira haɗaɗɗiyar doguwar rigar turkish material mai kalar sea green ya sanar da ita abin da umar ta ci gaban ta yi wata irin bugawa da yasa ta furta ya salam ƙasa ƙasa ayi oke gufi an ya tambaye ta cikin danna abin da take ji ta ce oh yes i'm fine ƙarasa tana murmushin ƙarfin hali sarƙa da yan kunnen yan kunne na gwal ta sa haɗi da aurensa da zobensa wanda kuɗinsa zai kai wani miliyan sosai ta yi kyau sai walwali take fauda da shafa sai kwalli da ta zizara haɗi da shafa dark pink ɗin jan baki ɗauri mai kyau ta yi sosai ta yi mugun kyau duk da komai cikin ƙarfin hali take yin sa yana lura da ita amma ganin babu lokaci ne ya sa shi kamo hannunta bayan ya fa bakin mayafi madaidaici suka fito bayan ta yafa afuwan umuna shirin sake kiran wayarsa ta ji sallamarsa hankali ta ɗago kanta babu inda ya sauka sai kan 'yan gidansu cikin zallar mamaki ta tsaya domin maganar mama kalewaye shin mafarki nake yi ta tambayi kanta dan murza idanunta ta yi su din ne zaune a falon ummu a ranta faɗi take Allah ka saka da na tashi daga wannan mafarkin a fili kuwa cikin son tabbatarwa ta ce abuna abu bai lura da shigowarsu ba domin ya tafi duniyar tunanin yarsa fahima jin muryar da ko a mafarki ya ji zai gane ya sa shi ɗago kansa haɗi da mikewa tsaye cikin kaɗuwa da mamaki haɗi da murna ya ce fahi bayan abunta kana ya shiga dahowa gare ta cikin sauri sauri ita ma hannunta da ke cikin na fa'ad ta zare ta nufe shi cikin gudu cikin farin ciki da rungume shaɗi da fashewa da kuka mai matukar ratsa zuciyar masu sauraron mu gaba ɗaya 'yan falon 'yan falon cikin mamaki suka shiga bin su da kallo amma san waɗanda suka san dangantakar da ke tsakanin fahima da abu ba su yi wani mamaki ba yayin da mami da jamila suka shiga wani hali wanda kai tsaye ba za ka fassara su ba musamman ganin yadda fahima ta yi mugun kyau ta murji abinta mahaifin umaima mai suna yakub kuwa tambayar kansa yake a ransa cewa yaushe fu'ad ya yi aure bai sani ba domin iya tunaninsa fu'ad na tare da lalurar paralyzed yaushe ya warke bai sani ba abu kada ka da abu kada ka kuma bari na kada ka kuma juya min baya ka yafe min idan na bata maka rai kada ka kuma kin amsa gaisuwa ta kada ka kada ka ki bani kulawar ka please abuna ta faɗa tana sake kankame shi sosai yayin da hawa yake zuba a idanunta tamkar an balla famfo hawaye ne masu zafi suka sauko a idanun abu sai ma yake sai ma yanzu yake komai komai ke dawo masa dangane da shariya hantara kyara da ya aikata ga fahimta suka shiga dawowa kwakwalwarsa yau shi ma karar rungume ta yi sosai haɗi da cewa ki ya haƙuri ɗiyar abinta kyafe wa abinki kin ji haƙiƙa ban riga manar ki halima ba amma ina mai tabbatar miki ban san dalilin yin hakan ba ban ma san nayi ba ni na sani kuma ni ce sila suka ji saukar muryar mami a dodon kunnensu gaba ɗaya 'yan falon da suke sharar kwalla tausayin fahima da ma abunta suka yi wa mami kallon mamaki banda hajja hindu da ma jamila da ta san wasu daga cikin mugun muguntar da mami tai a hankali fahima ta kalli mami haka ma abu fuskar kowanne da ma neman ƙarin bayani zama abu ya domin tsayuwar ta fara gagararsa fahima kuwa kusa da abinta ta zauna haɗi da ɗora kanta a kafaɗar fa'ar da tun shigowarsu bai zauna bai nemi gefen umu ya zauna tausayin himarsa farransa yayin da wani mugun tsanar mamin ya sake ɗarsuwa a ransa na sani ni ɗin muguwa ce mai raba soyayyar ɗa da uba a yau ban da mafita da ya fi in tona asirin kaina amma wallahi na yi nadama dama wata tsawa momi zainab ta daka wa mami kasancewarta mai saurin fishi kuma ba ta daukar raini musamman da maganganun mami ya so makaryarta maganar fahimar na cewar ta bi saurayi sun gudu ki fito ki faɗa mana kawai ki daina jan magana hannun momin zainab mijinta ya kamo alamar rarrashi domin ya san halin matarsa sarai tana da hot temper mikiya ummi ta yaɗi da yi wa fu'ad da farisa ido a kan su tashi cikin kamilalliyar muryar da ta ce am bari mu ba ku waje idan kun gama za mu dawo domin wannan maganar family issue ne a'a a hajiya ku dawo ku zauna don allah domin wannan maganar har da ku za a yi mai zama ɗaya tun da kuka riƙe mana ɗiyar mu bisa amana ai babu wata ɓoye-ɓoye a tsakanin mu cewar kawo anas Uma bata ce komai ba ta koma ta zauna haka masu fa'ad da farisa dukan suka koma suka nemi guri suka zauna wani yawon tsoro mami ta haɗiye kana cikin kraken boys ta soma cewa raro bari mu dakata a nan sai Allah kai mu lokaci na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya kada kuma manta da subscribe da liking da kuma sharing bisalam.